وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقة da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau muna tara ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da goma ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul hajji da ba mu gushe ba cikin aya ta dauce aya ta tara ko ta takwas ah, kafin mu shiga karatu akwai wasu daga cikin tambayoyi ta mu ansa wanda yana tambaya ne akan cewa ya samu kansa cikin yawan wasa da sallah tun lokacin da ya balaga har zuwa dab da azumi kafin ya koma ga Allah ya tuba to yana tambayar yanzu ya zai yi zai biya ne abin da yake kansa na shekara takwas da bai yi ba koyaya ka yi wa Allah subhanahu ala godiya da ya sa ka faɗa ku ka dawo kan hanya ka tuba domin sallah ba ƙaramin al'amari ba ne a musulunci rukuni ne daga cikin rukunin musulunci shine ma rukuni na biyu a cikin ayyuka ma shine rukuni na farko bayan aƙida a cikin ayyuka da bawa yake yi na kusantar ubangiji sallah ita ce ta farko to duk mutumin da yake wasa da sallah to kuma babu wani abu na addininsa da zai kula da shi annabi yana cewa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya wanda duk zai tozarta sallah to sauran ayyukansa ma zai tozarta su ita ce ginshikin addini wanda ya da ita ya da addini wanda ya tozarta ta ya tozarta addini don haka ba karamin nasara ce ka samu ba da Allah ya sa har ka tuba ka gane girman hadarin da kake kai ka dawo ka karbi a karin gumi yin salloli a lokacinsu abin da ya riga ya wuce afallahu amma salaf Allah ya yafe abinda ya riga ya wuce sai ka yawaita istighfari da tuba ka yawaita sallolin nafilfilu watakila su zama maka shuko na abinda da ka yi na sakaci a baya wannan shi kuma yana tambaya ne game da cewa shin za a iya amfani da dna don tabbatar da yaro ko kore shi daga wani shari'a ta musulunci tana da sassauci tana sassauci wajen tabbatar da nasaba da dangantaka tana kuma tsanantawa game da kore dangantaka wadda ita ce ka'idar da shari'a ta kafu a kanta ta musulunci wajen tabbatar da nasaba tana yin sassauci saboda mutane ana amince musu dangane da da'awarsu ta nasabarsu hakanan wajen korewa kuma tana tsanantawa kafin a kore wani daga dangantakarsa ce mahaifinsa ba shine mahaifinsa ba ko ƙabilarsa ba ita ce ƙabilarsa ba ko danginsa ba su ne danginsa ba to ana tsanantawa wajen korewar shi yasa wajen tabbatar da nasaba ko kore ta ba koyaushe ne za a yi amfani da wannan dna ba ko da kuwa a ilimance ilimi na zamani ya tabbatar da cewa wani abu ne wanda yake dahir yayin da aka yi gwaji akan gane cewa wani dan wani ne ko wani ba ɗansa ba ne to amma wannan ba za a yi amfani da shi ba wajen a tabbatar da cewa wani ya yi zina ko wance ta yi cikin shege ko wane ba ubansa bane ne ba za a amfani da wannan ba ba za a amfani da shi ba wajen li'ani idan mutum ya yi da'awar matarsa ta zo da cikin da ba nashi ba ko ɗan da ba nashi ba to ba za a amfani da dna ba wajen a tabbatar da cewa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne shari'a da take nunawa shine za a bi matakai na shari'ar Allah da ya kawo shine su yi li'ani wato su yi rantsuwa a gaban alkali ita ta yi rantsuwa cewa cikin nan nashi ne ko ɗan nan nashi ne shi ba kuma ya rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne idan ta yi rantsuwa ya ƙi rantsuwa shi da za a yi masa haddin ƙazafi idan kuma ya yi rantsuwa ita ta ƙi to za a yi mata haddin zina idan duka suka yi rantsuwa shi nan. kowa ya tafi da halinsa ba za a kuma jingina masa ɗan ba kamar yadda idan ya yi rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne ba za a jingina masa ba to ko da a ce an gano daga ƙarshe cewa ɗan nasa ne ɗan ba nashi ba ne ko kuma ɗan nasa ne to ba za a aiki da wannan ba a lokacin da hilal ibn umayya wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya jefi matarsa da cewa cikin da take ɗauke da shi ba nata bane ba nashi bane ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce da shi shuhuduka aw haddun ala zahrik kawo shaidinka ko kuma ka sha bulala ya ce ya rasulallahi ya za a yi mutum ya ga wani namiji da matarsa kuma ya je kira maƙota yana nuna musu ai ba zai yiwu ba ina zai iya ma wannan haƙurin annabi ya ce shuhuduka au haddun ala zahrika kawo shaidinka ko ka sha bulala ya ce to wallahi allah ya san gaskiya nake faɗa kuma sai alƙur'ani ya sauka ya wanke ni ana nan sai ga aya ta sauka aya cikin suratun nur na yarmuna azwajahum ولم يكن ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين Allah ce waɗanda suke jifan matansu wato su jefe su da zina ya zanto kuma ba su da wasu shaidu sai kawunansu Allah ce to shaidar ɗayansu shine rantsuwa hudu cewa gaskiya ke faɗa har zuwa ƙarshen ayoyin li'ani annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyin suka sauka annabi ya kirawo hilal ibn umayya wanda ya jefi matarsa da cewa ɗan da take ɗauke da shi na wani mutum ne da ake kira sharik ibn samha to shi ne annabi ya kirawo shi ya kirawo ta ya sa ya yi rantsuwa har guda biyar cewa ɗannan ba shi ba ne na sharik ne ita kuma aka kirawo ta ita ma ta zo ta yi rantsuwa hudu ta zo ta biyar din sai ta shiga da wato inda-inda har ma sahabai suka yi zaton cewa za ta fito ta faɗi gaskiya amma dai sai ta ce ita ba za ta kunyata mutanenta ba ba ta kunyata ta ba saboda ka ta ƙarasa sa nan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya san ɗayan ku ƙarya yake dan ba zai yi ba duka ku zama to masu gaskiya shi ya ce kin yi zina ita ta ce bata yi ba kuma duk gaskiya suka faɗa ba zai yi ba wallahu ya'lamu anna ahadakum kadhib Allah ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake to shine bayan sun yi wannan rantsaran su duka biyun annabi sallallahu alaihi wa sallama ce to ya sake ta kuma babu sauran haɗuwa tsakanin shi da ita to shine yake cewa idan ta haife shi wato idan ja'at bihi aka halal aynayn sabigal al-ilyatayn khuddaj fa huwa li sharik in har ta haife shi da wannan kama mai kwalli kwallin ido mai manyan cinyoyi mai wato kakkauran abin nan menene saƙ eh, ya ce to wannan ɗan sharik ne sai kuma gashi ta haife shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta haife shi da wannan sifofi kwabo da kwabo annabi ya ce wallahi ba dan laula ma maza min kitabillahi kana li ma'aki sha'nun ba dan abin da ya riga ya gabata na hukuncin Allah ba da kin gaida za ta kare tsakanina da ke to saboda haka idan shari'ar Allah ta riga ta yanke hukunci shikenan babu maganar wani DNA kuma kaga dai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya faɗi sifofin wancan mutum da ake zarginta da shi ci in dai ta haifi ɗan nan da irin waɗannan sifofi to shikenan nashi ne kuma haka aka yi amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai jingina ma wancan ɗan ba sannan kuma bai mata haddin haddin zina ba saboda haka ba a amfani da irin wannan shaidar domin a tabbatar da domin aka yi haka to an soke hukuncin mali'a ne an soke hukuncin shaidu na zina da shi kenan duk sanda aka yi tuhumar cewa wance ta yi zina kuma da wani suka yi shi kenan sai a ji a dna in ya tabbata shi ne ya yi shi kenan sai a masa hukuncin zina a ga shari'a ba ta zo da wannan ba da haka shari'a ba ta zo da tabbatar da zina illa ta hanyar shaidu ko da kuwa ya tabbata din amma ba a samu shaidu ba shikenan haka nan wajen korewa ba za a korewa mutum ɗansa ba ko da kuwa za a yi bincike a gano cewa ɗan nan ba nashi ba ne kamar yadda ya faru a ƙisar abdu ibn zama da sa'ad ibn abi waqqas dan uwan sa'ad ibnu abi waqqas utba ibnu abi waqqas kafin rasuwarsa ya gaya wa dan uwansa sa'ad cewa dan nan da yake wajen abd ibn zam'a ɗansa ne ba dan zam'a ba ne shi wannan yaro kuyangar zam'a ita ce ta haife shi kuyangarsa sadakansa ita ce ta haife shi amma kuma cikin na utba ibnu abi waqqas ne amma da ta haife shi tana sadaka na shi zam'a ibn aswad sai ya zanto wato sai ya zanto ɗansa ne to wata ba lokacin da ya zo rasuwa sai ya bar wasiya ga ɗan uwansa sa'ad ibn abi waqqas cewa wannan yaron na zam'a ɗansa ne saboda haka a karɓar masa ɗansa da aka zo fatu makka sa'ad ibn abi waqqas ya tsaya akan cewa wannan dan da yake hannun abd ibn zam'a ba nashi bane ba ba dan uwansa bane dan dan uwansa ne to shine suka shiga rigima shi kuma ce a dan dan uwansa ne ai wadda ta haife shi bai wasa ce saboda haka dan sa ne sai suka je ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al waladu lil firash wa lil ahir al hajar saboda haka da na zam'a ne shi kuma wancan da ya yi zina da ita ba abin nan shi ba shi kuma ya tafi haka a banza ba ya da komai amma dai kuma duk kamanninsa suna nuna cewa ɗan utba ibn abi waqqas ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sauda sauda bintu zam'a yace da ita ihtajibi anhu ya sauda ki tsare kanki daga gare shi kai ki dauka dan uwanki ne ku rika mu'amala ta muharrami yace ki tsare kanki to kaga duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dan nan na utba ne amma tun da shari'a cewa ta yi alwaladu lil firash to anan za a tsaya ba za a kankare wannan dokar ba sauraka aka ci gaba da danganta dan zuwa ga zam'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matarsa sauda da cewa kada ta yarda ta yi mu'amalar muharrami da muharrami da shi saboda haka wannan shine abinda malamai suka yarda da shi dangane da wannan ba a yin amfani da shi wajen a tabbatar da wane dan wane ne sai dai a wasu lokuta kamar yayin da ya zanto mutum yana da 'ya'yansa haka kawai ake kore masa 'ya'yansa babu laifi don ya ƙara yin dna don ya tabbatar da mutane cewa 'ya'yansa ne wannan babu laifi amma ba idan ana so a tabbatar masa da cewa 'ya'yansa ne ba alhalin yana kore su ko ana so a kore masa ‘ya'yansa alhali yana tabbatar da su to ba za a yi amfani da wannan wajen kore masa ba amma don ƙarin nutsuwa wannan babu komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani wanda yake da ilmul qiyafa ilmul qiyafa shine ilimin da ake iya gane wane dan wane ne ta hanyar tafin hannunsa ko tafin kafarsa a lokacin da usama yana kwanci shi da mahaifinsa zaid zaid ibn uh, zaid uh, haritha to sai wani mai irin wannan ilimin na kiyafa ya zo sai ya ga kafafuwansu sun lulluɓa amma kafafuwansu sun fito waje sai yake cewa wannan kafar da wannan kafar duk daga wuri guda suke wato akwai kamanni annabi ya yi murna domin ana kokarin kore wasu suna dan surutai akan shi ainihin uh, usama saboda yana da duhu mahaifinsa kuma yana da haske shi kuma ya fito yana dan baki haka a tare da shi da yake kamar ma ba shine babansa ba to shine da wannan alkafi yake cewa inna hadha ar-rijl ko al-qadam ba'daha min ba'd annabi yayi murna da jin wannan saboda babu laifi dan an ƙara tabbatar da wani abin da daman can ana da awarsa amma mutum ya zo ya da'awar dan wani yana gidansa ce wannan dan da yake gidan wani ana cewa dansa dansa ne a ce bara a je a dna don a tabbatar ko kuma wani ya ce wanci ta zo da ciki ba ɗanta ba dan shi bane a ce a yi dna don a tabbatar da wannan shari'a ba wannan ta zo da shi ba shari'a abinda ta zo da shi a yi li'ani wannan dna ko an yi shi in dai ya yi li'ani ya kore wa ɗan nasa to ba za a tabbatar masa ba in ba haka ba to shi kenan gaba ɗaya an soke wannan hukunci daga shari'ar Allah kenan wani ayoyin na alkur'ani duk sun daina aiki saboda dna a ba zai yiwu ba to ina ga mun ci lokaci mai kamata mu kara ba tsaya a nan gobe ma ci gaba da sauran tambayoyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa minan fillahi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba ba kuma tare da shirya ba ko wani littafi mai haskakawa thaniya itfihi yana kawar da kansa saboda girman kai li yudilla an sabilillah dan ya batar da wasu daga hanyar Allah lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati nuziqu wa nuziquhu azab kuma za mu dandana masa azabar wutar wuta mai tsananin kuna ranar gobe kiyama kamar da muka fara tafsirin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin kaso na biyu daga cikin mutane shine wanda yake jagorantar wasu akan bata yake dagewa da jayayya ba tare da ilimi ba ba tare da wata shiriya ba ko wani littafi mai haskawa illa iyaka ra'ayi ne kawai da molanka da bin son zuciya su suke masa jagoranci don haka yana jan mutane zuwa ga bata Allah yake magana akan waɗannan mutane Allah ce wannan mutum daga cikin sifofinsa thaniya itfihi yana kawar da kansa ay lawiyan unuqahu duk sanda ake kiransa domin a gaya masa gaskiya yana babbautsewa yana jujjuya kai yana ainihin bijirewa bai yarda ya ji gaskiya ba ba kuma zai bi ta ba kamar yadda Allah yake faɗa game da munafiqai wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ce idan aka ce da su ku zo manzo Allah ya nema muku gafara sai ka ga sun juyar da kansu wato sun bijire sai ka gansu suna wato bautsewa alhalin suna masu girman kai wai idza qila lahum ta'alu ila ma an Allah wa ila rasul ra'aita al ya sudduna anka sududa idan ka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzon Allah wato ku zo zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to anan zaka ga munafikai suna ainihin janye jiki ba za su yadda ba ba komai yake sa su haka ba illa girman kai girman kai na ba su yadda wani ya gyara ya musu gyara ba ko wani ya nuna musu kuskurensu ko wani ya nuna abin da suka tashi a kansa suke yi ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne saboda haka suna ganin in sun yadda da shi to su sun kaskanta kansu shi kuma sun ba shi girma wannan shine dalilin mai girman kai na kin ya karbi gaskiya gani yake duk sanda za a nuna masa kuskurensa ko za a nuna masa barnarsa to idan ya yarda da wannan gyaran to kenan shi yana da tawaya a shi kenan shi ashe bai cika ba kenan ashe shi kenan ba akan gaskiya yake ba shi kuma wanda ya nuna masa kenan ya fi shi to shi ba zai yarda a ce bai cika ba ba zai yarda a ce kuma wani ya fi shi ba to wannan shi ne dalilin da zai sa ya bijire ya ki karɓan gaskiya wannan ita ce ɗabi'a ta dukkan wani mai girman kai girman kai kamar yadda bahaushe ke cewa rawanin tsiya duk wanda ya ɗaura shi to shi da arziki har abada ya tsiya ta kansa tsiya ta har abada matukar ne bai sauke wannan bai kwance wannan rawanin ba yayin da za a gaya wa mutum gaskiya ya ƙi karɓa kuma ya rika wulaƙanta masu gaya masa gaskiya ko ya rika wulaƙanta mutane to wannan ya jawo kansa asara ta har abada annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadithin abdullahi dan mas'ud wanda imam muslim ya ruwaito nabi yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da girman kai kwatankwacin kwayar zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wani sahabi ya ce ya rasulallah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana afa min al-kibari ya rasulallah ɗayanmu yana son ya ga ya yi shiga mai kyau ya sa kaya masu kyau ya sa takalma masu kyau wannan ma girman kai ne annabi ya ce da shi inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah mai kyau ne yana son kyau alkibaru batrul haqqi wa gamtun nas ce girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane saboda haka mutum da zai rika kwalliya ba shine mai girman kai ba dan mutum yana sa kaya masu kyau yana ado yana sa hula da riga da takalmi da agogo masu kyau masu tsada wannan ba shi yake nuna mai girman kai ba ne a kasancewarsa ya yi kwalliya wannan abu ne mai kyau allah ma yana son kyakkyawan abu saboda shi aljamilu ne abin da ake cewa girman kai annabi ya nuna masa girman kai ga yadda yake batrul haqqi shine kin gaskiya tun a gaya masa gaskiya ya sa kafa ya taki ta sannan wa gamtun nasi da wulaƙanta mutane duk wanda yake da wannan sifofi to wannan shine ainihin mai girman kai ko da kuwa wace irin shiga yayi ko da ya saka kayan da suka fi na kowa kaskanci da muni da rashin kyau da rashin tsada in dai har zai ki gaskiya ya wulaƙanta jama'a to wannan mai girman kai ne saboda haka girman kai yana hana mutum karɓar gaskiya Allah ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu azabin alim Allah ce idan aka karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ya juya baya yana girman kai ka allam yasma'aha kamar ma bai ji ba haka shi mai girman kai lokacin da ake gaya masa gaskiya zai yi buris kamar ma baya jin abin da ake faɗa masa ko zuwa yayi wajen da ake karantarwa ana maganar da ta shafe shi to za ka ga cewa yana nan da gangan jikinsa amma zuciyarsa ya yi tafi da ita wani guri wato ihun ka banza ka faɗa an ji amma ba a ji ba saboda irin wannan shi yake jawo mutum ya ƙi karɓar gaskiya kuma ya shiga faɗa da mutane yana rigima da su wannan shi ya haifar wa da yahudawa taɓewa yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da gaskiya wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wato a da can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama hannuna wa kafirai suke cewa za su nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya bayyana a kansu domin su yaƙe su domin suna cewa akwai wani annabin da zai zo da irin abin da annabi Musa ya zo da shi na wahayi wanda zai zo ya kirawo ku zuwa ga bautar Allah shi kadai ya yarda da annabawa duka in ya zo to za mu haɗa kai da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi mai yaƙe ku ku kafirai masu bautar gumaka to a tsammanin su cewa annabi zai fito daga cikin su ne to kuma sai ya fito daga cikin abokan gabarsu waɗanda suke renawa waɗanda suke ganin ba su da ilimi ƙauyawa gidadawa sai gashi annabin ya fito daga cikin waɗannan ummiyina din wanda suke ce musu bobaye ne waɗanda ba san rubutu ba san karatu da rubutu ba falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa don haka abinda ya hada su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tare da sun san ingancin annabcinsa shine kafirci ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum to haka nan duk sanda girman kai ya cika zuciyar mutum to zai haifar masa da jiji da kai da nuna isa zai rika jin cewa abin da yake kai komin lalacewarsa shine daidai abin da kuma wani yake kai komin daidaitansa da gaskiyarsa shine ba daidai ba don haka wannan zai rika jefa shi cikin rikici da mutane ba zai taɓa karɓar gaskiya ba shaikhul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin alfatawar kubra jalladi na biyar shafi na biyar yana cewa wantiqalul insani min qawlin ila qawlin li'ajili li'ajli ma ta lahu min alhaqqi huwa mahmudun fihi mutum ya bar abin da yake kai ya koma kan wani abu daban domin ya gane cewa wannan abin da yake kai ba gaskiya bane wancan da ya koma kansa shine gaskiya ibn taymiya ya ce wannan abin yabo ne bi khilafi israrihi ala qawlin la hujjata ma'ahu fihi tare da cewa tare da sabanin ya doge akan wata magana da ya san baya da hujja akan ta tare da ya cewa baya da wata hujja bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir yake wa tarki alqawli yace ba bar wato zai bar maganganun da ko maganar da take da hujja karara ba yace wa awul intiqali an qawlin ila qawlin li mujarradi adatin wattiba'i hawa fa huwa mazmum fa hadha mazmum to mutumin da zai ki barin abin da yake kai na bata ko na barna ko na rashin gaskiya ya ki komawa ga maganar da take da hujja ko kuma yace zai kankame wata magana saboda kawai bin son zuciya ko kuma bin abin da ya saba mala yace ce fa hadha mazmumun wannan abin zargi ne abin suka to galibi waɗanda son zuciya riga ya mamaye zukatansu ya yi kakatutu a zukatansu to yakan haifan musu da girman kai ba za su taɓa yarda da gaskiyar da ta saba wa abin da zuciyarsu take so ba shi yasa al-imamu shatibi a cikin al da yake maganar mazowa bida'a yake cewa fa ahlul ahwa'i idza istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi shay'in masu mabiya san zuciya wato 'yan bida'a idan ya zanto bida'an nan ta riga ta kan kama a zuciyarsu to babu wata magana da za su ɗauka da muhimmanci walam ya'uddu khilafa anzarihim shay'an duk wani ra'ayi da ya saba wa nasu ra'ayin ba za su ɗauke shi a bakin komai ba wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahimu nafsahu ba za su taba muraja'ar hankulansu ba ba za su taba dawowa su sake tunani ba akan abin da yake yake a tunaninsu su tsaya su ɗauka cewa abin da yana buƙatar su sake dubawa ba za su yi wannan ba wannan shi yasa sufiyanu sauri yake cewa iblis ya fi haba-haba da ɗan bida'a akan mai saban Allah ce saboda shi mai saban Allah akwai yiwuwar ya tuba da wuri saboda ya san saban Allah yake shi da kansa ma watakila in ana masa wa'azi zai ce ku dai kuma da addu'a Allah ya raba mu da wannan abu shi kansa ya san wa Allah yake in yana yi ma wani lokaci yana ɗan ɓaɓɓoyewa baya san a gani amma shi ɗan bida'a yana da wani abu na ne a zuciyarsa cewa abin da yake ɗari bisa ɗari gaskiya ce kuma kusanci da Allah yake samu kuma wannan ne zai kai shi ga aljanna to kaga irin wannan abin da yake wato yake so a zuciyarsa ya riga ya mamaye zuciyarsa to da wahala ne ya damu da wata magana to shi yasa iblis yake haba haba da shi saboda ya san cewa akwai wani abu da zai tokare shi ya hana shi sauraron gaskiya to wannan duk daga shedan ne shedan shi yake yawan dan adam irin wannan mummunar hudubar ya hura shi ya hura shi har ya ji cewa baya shi ya rika ganin kowa ƙasa ƙasa shi kuma can tsokololi ah, kamar yadda <clears throat> ibnul jauzi a cikin littafin sa tafsira yake cewa wal mutakabbiru yara nafsahu a'la min al-ghairi hal kullum mai girman kai yana ganin kansa sama yake da kowa fatahsulu lahu hazzatun wa farahun wa rukunun lahu ila ma taqadahu don haka koyaushe sai ta farin ciki yana ta haba haba yana ta kankame abin da yake rike da shi na aqida wa zalika nafkhu shaytani wannan kuma shaytan da yake busa shi yake hura shi yake masa wannan wato kalangun kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu kana ya ta'awwazu min ash yana neman tsarin Allah daga shaytan min hamzihi wa nafsihi wa nafhi yana neman tsarin Allah daga ainihin zindan shaidan ko mutuwarsa ko kuma ainihin nafsihi busarsa wato waƙensa da kuma nafhihi wato girman kansa da yake sawa mutum ibn taimiyya alaihi rahmatullah a wani guri cikin littafinsa iqtida'u siratul al-mustaqim yana nuna abin da yake jawowa wato abin da yake yin kakatutu a zuciya wanda har yake hana ta bin gaskiya tun da cewa gaskiyar nan ta riga ta bayyana yake cewa minha ha tabi ila al-hilal min ah, min ah, ribqati ittiba wato yadda ɗabi'ar ɗan adam take shi ba zai so ya bi ba shi yana son koyaushe a bi shi wa fawati suluki sirat al-mustaqim haka shi ba zai bi tafarki wanda yake madaidaici ba me zai hana shi ya shiga ya bi abinda yake tafarki madaidaici shine annan nafsa fiha nau'un min al zuciya na dauke da wani abu na girman kai fatajibu fatuhibbu an takhruja min al-ubudiyyati فتحب أن تخرج من tana da nau'i na girman kai. نجر zai sa ta ji cewa. ba za ta so ta ce a ce ga ta a wani matsayi na ubudiya ba wani matsayi na bauta wani matsayi na biyayya ba saura haka kowane lokaci sai ya ji cewa idan ya yarda da abu to a nan zai zama mai biyayya ne zai zama mai bauta ne to da haka sai ya sa shi bijiri waɗanda suke ƙin bautawa wa Allah subhanahu wataala abin da yake sa suke nan suna bijire masa jin cewa idan suka yarda da shi za su bauta masa to su mai da kansu bayi to da su yi haka gara su bijire wa ayoyin Allah to shine malam yake cewa kama qala abu usman an-naisaburi ma taraka ahadun shay'an min as-sunnah illa likibarin fi nafsihi babu wani wanda zaka ga ya bar sunna sai dai dan girman kan da yake cikin zuciyarsa wannan girman kan da zuciyarsa shi zai sa ya kibin wannan sunna din gaskiya tana da daci don haka ba kowa ne yake iya jure dacinta ba na'am wanda duk suke da kyakkyawar fidira kyakkyawar ɗabi'a to ba gaskiya ba ta musu ɗaci daɗi take musu zaƙi take musu amma wanda yake da matsala a zuciyarsa ko shaidan ya riga ya fi tsare masa zuciyarsa to wannan gaskiya ɗaci take masa faman yaku za famin murrin maridin ji murran bihil ma'a zulala wanda bakinsa yake da ɗaci to ko ruwa ka bashi mai daɗin ɗanɗano shi zai riƙa jin ɗacin ne ba zai ji daɗinsa ba to amma mutumin da yake kan tafarki madaidaici ba zai ji wannan ɗacin ba kamar yadda sallah take nauyi <coughs> ga waɗanda suke munafukai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas za su tashi sallah za su tashi cikin kasala wato tana musu tana musu nauyi kamar yadda annabi yake ce athqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha wa salatu subh sallar da tafi kowace nauyayar munafukai take musu nauyi sallar isha'i da sallar asuba to amma shi mumini baya jin wannan nauyin yana jin abu ne mai daɗi ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya farin ciki na a cikin sallah ce arihna bis salati ya bilal ka hutar ka wato ka saman mana hutu ta hanyar sallah ya kai bilal saboda wanda yake <coughs> mutumin kwarai wanda ɗabi'a ba ta gurɓace ba ba ta lalace ba to baya jin ɗacin gaskiya amma wanda yake ya riga ɗabi'ar ta riga ta lalace ta gurɓace to wanda duk sanda gaskiya za ta kunnensa zai ji ta da nauyi zai kuma ji ta da ɗaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu zar wa haq wa lauka kana murran ka faɗi gaskiya komai ɗacinsa komai ɗacin gaskiya ka ka fasa faɗatta Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wannan mutum mai jayayya ba tare da wata hujja ba da cewa mutum ne mai girman kai kuma da wannan girman kan shi yake hana shi sauraron gaskiya liyudilla an sabilillah kuma yana yin haka ne don ya batar da mutane daga kan hanyar Allah wato ya batar da mutane ya nisanta su daga bin Allah subhanahu wata'ala da shari'arsa wato su fasa bin gaskiya shi su bi shi domin idan ya raba su da gaskiya to zai kirawo su ne zuwa gare shi don haka kaga ya raba su da gaskiya amma kuma ya batar da su akan hanyarsa wannan liyu zilla akwai kira'a guda biyu akwai kira'ar ibnu kathir da abi amr suna karanta shi liya zilla bi fathil ya'i liya zilla ay liya zilla huwa liya zilla an sabilillah wato dan shi ya bace wato yana yin haka ne gayar yin hakan kuma shine za ta kai shi gabata zai zama lamul gaya ce yana yin haka a ƙarshen al'amarinsa shine bacewa da kan hanyar Allah eh, sauran makaranta kuma suka karanta liyudilla zan zammil ai ay liyudilla ghairahu dan ya batar da waninsa daga hanyar Allah subhanahu wata'ala saboda haka shi karan kansa ya bace sannan kuma ya batar qira'a ta biyu tastalzimu qira'atul ula qira'a ta biyu liyudilla ta kunshi ƙira'a ta farko domin duk wanda zai batar da wani to shi ma ya ɓace dan ba zai batar ba sai shi kansa ya ɓace Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sakamako na shi wannan da zai batar da mutane ya ƙi gaskiya ba tare da wata hujja ba sai dan kawai bin ra'ayi Allah ce to ga sakamakonsa lahu fid dunya khizyun yana da wulaƙanci a nan rayuwar duniya wato a nan rayuwar duniya zai gamu da wulaƙanci domin zai yi asarar wannan kasuwanci nashi wannan kadarar da ya ɗauko bakar kadara ta tallar karya da ɗaurewa ƙarya gindi da yaƙi da gaskiya kadara ce da ba ta wato ba ta samar da riba ƙarshe asara zai yi domin hujjarsa za ta bayyana hujja ce ɓatacciya mutane za su rika fahimtar ƙaryar da yake kai za su rika barinsa sannan zai ga wulaƙanci a nan duniya domin ubangiji subhanahu wata'ala zai masa mu'amala bina naqidi qasdihi akasin kishiyar abin da yake nufi ne ya samu ɗaukaka ka duba ka ga waɗanda suka fara jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko game da abin da ya zo musu da shi na gaskiya suka riƙa rigima da shi ba tare da wata hujja ba ko wani ilimi ko wani littafi za ga cewa tun a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya fara nuna nuna musu wulaƙanci suka fara ganin wulaƙanci a yaƙin badar ba da jimawa ba da yin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara biyu tak suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu wai za su zo su ga cewa sun share ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sabansa daga doron ƙasa sun kawar da addinin musulunci suka zo a filin badar manyansu suka fito manya-manyan waɗanda aka san su da yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam da wulaƙanta shi da shi da sahabbansa sai ga sun gamu da wulaƙancin da ba su taɓa tsammanin za su gamu da shi ba a filin badar a nan aka kama aka kashe wasu aka kuma kama wasu a matsayin fursunoni a filin badar aka kashe abu jahal kuma waɗanda suka kashe shi wasu yara ne matasa daga cikin matasan mutanen madina al'ansar da mu'az da mu'awuz 'ya'yan afra' su suka kashe shi yara ne matasa ƙanana duk da yadda yake jinsa da yadda yake ganin kansa ba zai taɓa tsammanin cewa waɗannan yara biyu za su tsaya gabansa har su gama da shi ba sai gashi yara ne biyu suka kai shi ƙasa suka yi sanadiyar mutu halakarsa kuma yana kwance shaɓe-shaɓe a cikin jinin sa abdullahi dan mas'ud wanda yana daga cikin waɗanda suke ganin ba komai ba suna ganin shi na farko shi ba dan makka ba shigowa ya daga ta'ifa mutumin thaqif ne sannan kuma ga halittar da Allah ya masa dan langa haka ba shi da kauri dan siriri da shi saboda sai gashi ya zo yana tsalle akan cikin Abu ya hau kan cikin sai zaro kasa ya yanke shi to yaushe ne Abu Jahl yake zamanin zai gamu da irin wannan wulakanci a duniya Abul Hakam suke ce masa annabi ya mai da shi abu jahal mugu muke cewa abu jahil eh, shi da uban jahilin ba to saboda haka su kansu waɗannan matasa biyu da shi abdullahi dan mas'ud ina suke tsammani ko a tunani a mafarki za su yi abu jahal haka amma saboda allah ce lahufin duniya khizyun sai gashi ya gamu da wulakanci a nan duniya hakanan annadar ibn al-haris wanda shi ma yake ta ya yi ta ƙoƙarin yadda zai raba mutane da sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallama har da zuwa da kawo kayan kaɗe-kaɗe da sayo wasu 'yan mata 'ya'yan farisawa ya zo ya kawo su ana cika dare ana ana cashewa wai saboda a daina zuwa sauraron annabi sallallahu alaihi sallama a rika zuwa ana sauraron kaɗe-kaɗensa da waƙe-waƙensa da 'yan matan da ya zo da su wasu suka ce yakan zo da wasu littattafai da wasu tatsuniyoyi irin na farisa da rum ya zo yana karanta wa mutane to shi ma a wannan lokacin a wannan filin dagan aka halaka shi da shi da uqba ibnu abi mu'ayt da yake ɗaukan tumbi na tsohon raƙuma ya zuba ya zuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sujada to sai ga su dukkan a yashe a mace a wulakance kamar mushi a filin badar kuma suka mutu a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna domin kafin a fara yakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kabi yana nuna sahabbansa cewa a nan za a kashe wani a nan daidai nan za a kashe wani a daidai nan za a kashe saboda ka sai gashi kafin ƙura ta lafa duk ga suna nan a kwance a waɗannan wurare da annabi ya nuna sun mutu sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kwaso gawawwakin su a kota tsohuwar kururumar rijiya aka watsa su ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan kun ga yanzu kun samu yanzu abinda ubangijin ku yi muku alkawari gaskiya ne ni dai na ga abinda ubangiji na mun alkawari ya tabbata gaskiya shine har sayyidina umar yake cewa rasulullah ya kike magana da mutanen sun riga sun mutu ba ji za su yi ba nabi ya ce ai ba ku fi su ji a yanzu ba suna ji saboda haka bayan ma sun mutu wulakancin ya bi su har lahira domin bayan sun mutu ɗin an jefa su cikin kwararren rijiya Allah ya dawo musu da jin su su rika jin waɗannan maganganu daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani irin bakin ciki ne ba su ji ba wani irin wulakanci ne ba su gani ba lahum fi dunya khizyun kenan wannan yana daga cikin al-ikhbaru bil ghaib alqur'ani ya bada labarin wani abu na gaibu kuma ya zo tabbata sanda ayar ta suke sauka su abu jahal suna ji amma ba su ɗauka cewa abin zai faru ba sai gashi kuma ya faru sahabbai sun gani kafiran ma sun gani yana daga cikin wulakancin da yake bin su shine mummunan ambato da suke bari a bayan su har alkiyama ta gushe har alkiyama ta zo rayuwar duniya ta ƙare ba za a gushe ba ana ambatan waɗannan mutane da mummunan ambato duk sanda aka faɗi abu jahal a ce la'anahullah duk sanda aka faɗi abu lahab a ce tabbata ya da abu lahab haka zai za a dinga ambatansu amma ba da kyakkyawan ambato ba a harshen muminai har zuwa a tashin alkiyama ka duba alwalid ibn mughira wanda yana ɗaya daga cikin jimajiman kafiran da suka tsaya kai da fata sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam je ƙasa sai sun murƙushe da'awar da ya zo da ita sai sun raba mutane daga saurarensa ka duba irin yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul muddathir wanda suke faɗar wasu miyagun sifofi nashi zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda haka na a cikin suratul qalam Allah yake cewa la tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da zalika zanim ka duba waɗannan sifofi da Allah subhanahu ta'ala ya rika sifanta wannan kafiri da su wala tuti kulla hallafin mahin kada ka bi dukkan wani mai yawan rantsuwa kuma maƙaryaci mahinin wulakantacce wato yana rantsuwa akan ƙarya sannan kuma mutum ne wulakantacce hammazin mai yawan zinɗe, masha'in binamin, mai yawan kai kawo da annamimanci da kurbato da gulma manna'il lil khairi mai yawan hana alheri mu'tadin mai yawan ta'addanci athimin mai yawan sabo utullin mai girman kai ba'da zalika zanin bayan haka kuma marar asali waɗannan sifofi duka sifofi ne marasa kyau ba mutumin da yake da mutunci da daraja za a yi ta faɗar waɗannan sifofi a kansa sai mutumin da ya wulakanta to sai gashi sifofin nan sun bi su sun bi mai irin wannan hali har bayan mutuwarsa da shekara dubu da hudu da wani abu amma ba a gushe ba ana karanta waɗannan sifofi nashi ana ambato har ma ana samun lada a kai kaga babu wulaƙancin da ya kai wannan a ce an bar wani mummunan ambato naka a bayanka wannan wulaƙanci ne da yake yana bin mutum har bayan mutuwarsa to shi yasa al-sa'idi yake cewa wa min wa hadha min ayati llahi al-ajiba imam eh, al'allamatu sa'idi a tafsirin sai cewa yana daga cikin wato ayoyin Allah masu ban mamaki fa innaka la tajidu da'iyan min du'atil kufri wad dalal illa wa lahu min al maqti bayna al alamin wal la'nati wal bughd wal dhamm ma huwa haqiqun bihi wa kullun bihasabi halihi yace yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki <coughs> da wuya kaga wani wanda ya ta karkare yana kira zuwa ga kafirci ko bata face sai kaga kuma an sanya tsanarsa a cikin zukatan halittu an sanya la'ana la'anarsa akan harshensu da ƙinsa a zuciyarsu da zarginsa a cikin maganganunsu saboda haka koyaushe zai ci gaba da ganin wato tsana da ƙiyayya da zargi da suka kowanne daga cikinsu ubangiji subhanahu wata'ala yana ba shi kasansa da ya dace da shi ya dace da halinsa wa kullum bi hasabi halihi to daga wannan ayar za mu fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi ma shi wannan mutum mai jayayya da ayoyin Allah mu'amala akasin abin da shi yake fata yayin da yake jayayya da gaskiya yake ƙoƙarin kare ƙaryar da yake kai da ɓarnar da yake bi ƙoƙarinsa shine ya samu ɗaukaka ya zama wani abu ya zama abin ambato ana yabansa ana masa kirari to sai ubangiji subhanahu wata'ala amalahu bi naqidi qasdihi sai ya masa mu'amala da kishiyar manufarsa sabanin manufarsa sai Allah ya wulakanta shi ya tozarta shi sabanin abin da girman kansa yake masa shiftarsa cewa zai samu ɗaukaka yayin da ya yi wa ayoyin Allah girman kai to shi ma sai ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa shi da wulakanci tun a nan duniya wacce ita ce mafi girman hamminsa mafi girman abin da ke hankoro ya samu shine duniya da ɗaukakarta to tun daga duniya sai Allah ya nuna masa wulakanci a hirɗinka da girman kai girman kai ba abu ne mai kyau ba duk sanda za a gaya maka gaskiya za a maka nasiha za a baka shawara to ka ajiye girman ka karbi wannan shine girman naka kuma shine ɗaukakar taka amma in ka ce za ka ƙi gaskiya saboda rena wanda yake faɗa maka ita ko saboda wani mataki da kake ga ka taka ko dai mataki na ilimi ko mataki na dukiya ko mataki na sarauta na milki to ka ƙi gaskiya saboda wannan to ka sani wulaƙanta kanka ke a duniya ba za ka taɓa samun nasara a kan abin da ka sa gaba ba kuma allah subhanahu wata'ala zai ta bayyana wulaƙancinka a kowane lokaci ka duba yana daga cikin uƙubar mai girman kai ubangiji subhanahu wata'ala yana haramta masa fahimta alƙur'ani to kai a matsayinka na musulmi Allah ya haramta maka fahimta alkur'ani ai ya haramta maka wata babban ni'ima da babu kamar ta sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq haka Allah ya ce zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba bisa gaskiya ba Allah zai kawar da ayoyinsa ma'ana zai hana su fahimtarsa shi yasa da wani malami ya soki ibnu taymiya da cewa wai girman kai ne da shi sai aka mayar masa da martani cewa haba mutumin da Allah ya ba bashi fahimta alkur'ani irin ibnu taymiya ka zoke shi da girman kai ai da yana da girman kai Allah ba zai shi ilimi irin wannan ba da ba zai samu ilimin da ya samu ba wanda har alkiyama ta tashi ba za a gushe ba ana ambatansa ana ambatansa da alkhairi kuma ana kwankwadar iliminsa abin mamaki shine mutumin da har waɗanda ba sa son sa amfanuwa suke da iliminsa har inda ba a son sa amma ana amfanuwa da iliminsa da a ce yana da girman kai to da ba zai samu ilimi ba da Allah ba zai ba shi fahimtar alkur'ani ba ya zanto yana karanta ayoyinsa yana fitar da hukunce hukuncensa yadda yake so yana istihdarin ayoyi kamar yadda masu yabansa suke cewa ba su taɓa ganin mutumin da ke istihdarin ayoyi wato ya rika kawo su a lokacin da ake buƙatar su a munasabar su kamar sa ba domin ba haddacewar kaɗai ba ce a'a kana iya haddacewa amma ka zo wata matsala ga ayoyin nan a kwakwalwarka da yawa amma ka kasa kawo ko ɗaya ba za su zo maka ba baka ma san cewa waɗannan ayoyin suna magana akan matsalar ka ba amma da an kawo sai ka ce eh, eh, ai kuwa haka ne ai kuwa haka ne da an fara sai ka ƙara shi da an fara sai a ƙara shi da kai amma kai ka kasa kawo wannan ayar tana kuma kusa da kai Allah ce wa nuziqu yawmal qiyamati azabal hariq za mu kuma ɗanɗana masa azabar wuta mai tsananin ƙuna a ranar gobe kiyama wanda wannan shine sakamakonsa a lahira sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika bima qaddamat yadaka wannan sakamako ba zaluntar ka aka yi ba saboda abinda hannayenka ne suka gabatar wato abinda ka yi ne a nan duniya na rigingimu da jayayya da gaskiya ba tare da wata hujja ƙarfa ba ba tare da ilimi ba ko shirya ko littafi mai haskawa kuma kazanto mai girman kai kana jayayya da mutane akan wannan Allah ce to za mu yi maka wannan saboda wannan abu da kai wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah ba mai zaluntar bayansa ba ne wato ubangiji zai maka wannan sakamako na farko saboda aikin da ka aikata kai kai wa kanka ba wani ne ya jawo maka ba kai ka jawo wa kanka tsuntsun da ya jawo ruwa shi yake duka sannan kuma wa annan laha laysa bi dhallamin lil abid za a yi maka sakamako saboda Allah baya zalunci domin idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kyale ka a haka bai saka kama waɗanda ka zalunta ba waɗanda ka cutar to yayi zalunci wanda ya munana ya zanto ya tafi ya ci bulus ba a tare da an masa sakayya ba a bisa wannan munana wanda yi wannan zalunci ne kamar yadda koyaushe ake masu hankali ke cewa duk wanda ya yi wa mutane ba daidai ba ya cutar da su to a hukunta shi idan aka ƙi hukunta shi to an zalunci waɗannan mutanen da aka cutar bayan shi ya yi zalunci to wanda yake da haƙƙin hukunta shi da yake hukunta shi to shi ma ya yi zalunci don haka ku kanku a wajenku a tunaninku a adalcinku kun san cewa mutumin da ya yi ba daidai ba shi ne a hukunta shi to Allah ya yi masa wannan hukunci na ɗaya saboda aikinsa da ya yi shi ya yi wa kansa sannan kuma saboda Allah ba a zalimi ba ne domin ya bar shi bai saka masa ba to ya daidaita shi da mutumin kirki kenan da shi da wanda bai yi laifi ba sun zama ɗaya kenan daidaita kuma azzalimi da mutumin kirki wannan zalunci ne saboda haka wa annan Allah laysa bidhallamin lil abid anan zamu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo siga ta mubalaga a larabci muna da sigul mubalaga sigogin da suke zuwa suna nuna kaiwa matuka kamar a ce lamin mai yawan zalunci Allah kuma an sani cewa baya zalunci kwata-kwata inna allaha la yazlimu misqala zarra gwargwadon kwayar yar tururuwa Allah baya zalunci to amma anan an kore yawan zalunci ne kore yawan zalunci ba shi ke kore ba shi ke kore zalunci ba wato an ce Allah ba mai yawan zalunci ba ne kenan yana yi ba yawa mai yawan ne ba abin nan ba to shine malamai suka yi magana akan zuwar wannan siga ta bi zallami lil abid da ta zo a wasu wurare a alkur'ani suka yi magana akan ma'anarta da kuma yadda ya kamata mai karatu ya fahimce ta wanda insha Allah za mu yi wannan ɗauraya a karatunmu na gobe bi iznillahi kafin mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa